gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da Juma'a daga birnin Washington DC sashen Hausa yake magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Za a iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar ɗin za ku iya lalubo mu a tashoshin FM ɗin rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Daula Salim. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i. Amma a yau takwas ga watan Maris ɗin shekarar 2019 shirin namu zai karkata ne wajen bikin ranar mata ta duniya. Mu dai mata ne kuma dukkanmu ma'aikata ne. Kina ganin idan aka samu daidaito tsakanin jinsi da jinsi wato mace da namiji zai kawo ci gaba? lalle a nawa ra'ayi ina ga idan aka sami daidaito tsakanin mata da maza a ma'aikata lalle kwarai za a sami ci gaba sosai to hajiya zara kin san yau ranar mu ce mata kamar yadda duk muka sani duk ranar takwas ga watan maris in kowace shekara majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan ranar ne domin yaba gudunmuwar da mata suke bada a duk faɗin duniya kuma ana yin bikin nan ne domin a saurari duk matsaloli da mata ke fuskanta da kuma hanyoyin da za a biya inganta rayuwarsu a faɗin duniya taken bana shine daidaito don samun ci gaba to don haka ne yau wakiliyar sashen hausa daga abuja ta tattauna mana Madina Dauna ta tattauna mana da wasu mata a zauren muhawarar yau da gobe domin mu ji korafinsu. To madalla yanzu bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a zauren yau da gobe. To jama'a barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne da wasu mata ganin cewa ranar takwas ga watan Maris shine ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin mata aka keɓe wannan rana. Taken bana shine daidaito don samun ci gaba. Yanzu ina tare da Malama Huda Sale da kuma Malama Rabi Shehu. tare da su za mu ɗan tattauna akan wannan take na bana wadda aka ce shine daidaito domin samun ci gaba mu dai mata ne kuma duka mu ma'aikata ne barin fara da ke huda kina ganin idan aka samu daidaito tsakanin jinsi da jinsi wato mace da namiji zai kawo ci gaba lalle a nawa ra'ayi ina ga idan aka sami daidaito tsakanin mata da maza a ma'aikata lalle kwarai za a sami ci gaba sosai inda kike aiki kin taba samun kalubale ma'amala tsakanin ki da maza da kuke aiki tare da su inda nake aiki alhamdulillahi gaskiya ban taba samun wannan kalubalen cewa ni mace ce in sami matsala gaskiya ban taba samun wannan matsalan ba alhamdulillahi muna samun haɗin kai da 'yan uwanmu su mazan kenan ba ma samun matsala alhamdulillahi ta wannan fanni kan dai babu matsala to a ina ne kike ganin za a iya samun matsala inda ba haɗin kan ake samu ba ni a nawa ra'ayi sai ina ga mun fi samun matsala a gidajenmu amma a gidajenmu da inda nake ganin cewa wasu al'umma suna da wannan ra'ayin cewa mace muddin aka ce mace ce to ya kamata a ce a koyaushe tana karkashin namiji karkashin namiji abubuwan dai mun san cewa dai a addini dai kam mu a musulmai mace tana karkashin namiji wannan ba mu da matsala da wannan amma za ki samu sai kuma suna juya abin ko kuma suna using in shi saboda ke mace ce baki da ra'ayi wanda dai mun san cewa addini dai ra'ayi dai ba a ce karka yi shawarci matarka ba karka ce wannan so za ga cewa yawanci sun dauki inda ke mace ce na ɗaya tunaninki duk abin da kika kawo ra'ayinki kamar bai kai matsayin da za a ɗauke shi muhimmi ba a koyaushe ke baki sani ba komin sani ki komin ilimi ki dai bara ki taɓa wani ilimin shi namiji ba zan iya cewa abin da na taɓa gani haka maybe kana da mai aiki yaron gida da su me zaki ga wani lokaci ko kin aike shi ko kin gaya mishi wani abu zai daga yanayin mu'amalan shi zaki ga cewa yana kokarin ya nuna miki cewa ba ke mace ce baki fi shi sanin abin da ya kamata ba so shi yasa nake ganin cewa maza wasu yawanci dai haka suna da wannan ra'ayin cewa da muddin ke mace ce irin duk abin da kika duk kokarin ki ko kuma mai a aiki kina aiki kina kokari kina wani abu in kin kai wani sai a ce ai mace ce <laughs> eh mace ce so wato cewa A ba a tsammaci ba ki isa ki ba kai wannan mm. matsayin da su suke tunani ba mm. to haji arabi bari in ji naki ya kike kallon wannan al'amari ne yadda ake mu'amala da mata ake musu ganin kankasci kaman ba su isa su wani abin ba to ni dai ana fahimta na kaman wajen siyasa kaman nan ne ba a fi ba mata dama si abin da ya kamata ba saboda zaki ga wani state idan mace ta fita ta contesting governor ko ta contesting wani abu sai a ce mace me mace za ta iya yi to kin ga sha'anin ana so abu a daidaita komai tunda me <laughs> sai an nemi shawarar mata an ana nema a ci gaba kowa namiji duk yanda ya kai ga menene in ya koma gida dole in ya je gida zai tambaye matar shawara za ta ba shi shawara ko ya dauka ko bai dauka ba so ya kamata ta fannin siyasa a bar mata su masu su fita su masu su nuna jarintakansu sai a ba su dama su yi a gani tuku amma ni na gan an ba su dama shi Allah komai zai tafi daidai a nawa dai fahimtar kenan to a wannan kasa dai kin ga mm. a mukamai mata dai yanzu haka ana da su kusan kashi goma ne kawai cikin ɗari to kina ganin an yi adalci a nan gaskiya ba a yi adalci ba kuma a kashi goma da ake faɗa ba duka ko ina da ina ne aka bar mata ya kamata mace ta fita ta contesting for president a wasu kasashe a afirka akwai mata da suke contesting kuma suke fita suke ci so sai a bari amma nan kin ga daga mace ta fita sai a ce me za ta iya yi ai sai dai namiji so in dai abu ne na aiki ya kamata kowa a bar shi ya fita ya nuna nashi jaruntaka so a nawa dai <laughs> me ya to kin yadda da taken bana kenan na daidaito saboda a samu ci gaskiya na yadda na yadda ya kamata a bar mata a basu dama su ma su play wani role dinsu tunda a gida kin ga dai an ce namiji shine shine menene kan gida amma dole in bai samu mace da za ta yadda yadda al'amuran cikin gidan shi ba abu ba zai taba tafiya daidai ba to ko kin ga ai mata ko muna da amfani kenan so ya kamata a ja mu a bamu dama da yawa ba 10% ba ya zama na ma matan suna da kaman 50% a mukamai eh a mukamai saboda in an haɗu da mata da mazan kinga shawara in wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi sai ga an samu ci gaba amma koyaushe mutum shi kaɗai ya ga kaman shi zai iya kaman namiji ya ga kaman shi ne kawai ya san komai da komai ba haka abin yake ba kowa da irin baiwan da Allah ya bashi mace za ta iya zauna ta ba da shawara ta ce a yi kaza a yi kaza cikin ikon Allah suke ga an samu nasara so ni dai ina ga <laughs> ya kamata a ba bari da wurin huda to me shawara ki to ganin cewa najeriya na daga cikin kasashen da ke da koma baya a wannan bangaren na ba mata yanci na su samu yadda suke so ni da nawa shawara sai ina ga dole sai mun koma baya sai mun fara shi daga gida daga gida daga karatu karatun ya mace yadda ake ganin karatun ɗa namiji yana da amfani ita ma karatun ya mace yana da amfani to idan an fara daga karatu saboda a wasu al'umma za ga cewa mace ana tura ta karatu ba wai don saboda suna ganin amfanin karatun ba ne suna gani kamar ya zama kawai dole ne zuwa wani lokaci da da allah ya kawo mata miji Hmm. saboda haka abinda su suke hange kawai ita mace ta kai wani shekaru ko wani lokaci zaki ga wata mata kai ma a ce karatun zuwa za ta yi jarabawan waye ma amma yau sai ki ga dan saboda Allah ya kawo mata miji saboda haka wannan mijin ya fi wannan karatun ba za ma iya haƙuri ma ta sami wannan takardar ba ma saboda ba a hangen gaba su kawai abin da ake hangen ita mace kawai rayuwarta ya kare a ƙarƙashin namiji hmm. sai sai an fara daga gida iyaye su fahimci cewa da zamani abubuwa sun canja yadda idan mace ta sami karatu abun ba wai kawai a wannan ba dole zai fara daga gida ne yadda za ta tarbiyyar da yaranta yadda za ta karantar da yaranta namiji bai da lokacin da zai taimaki yaron shi assignment da aikin eh, karatu da simi idan ita ta zama tana da karatu kin daga nan ita za ta taimaka ma yaranta duka mata da maza daga nan za a sami ci gaba su iyaye su canja sai an sami wannan canjin daga kan iyaye daga mm. gida mm. to shine zai kai har makaranta har ya kai su ma'aikata ya kai duk inda zai kai gaba mm. shine ni a nawara rabi wasu na ganin kaman a gida ne ake fara ragewa mace kima kamar yadda huda ta faɗi to wace rawa kike ganin mata ya kamata su taka su kansu wajen fa'intar da 'yan uwansu mata eh to kin san sha'anin karatu abinda na fahimta kisan mu iyaye mata in ba wanda Allah ya taimaka suka dan yi karatun ba wasu sai suka kaman karatun ba shi da amfani yanzu ne suke dan ganin amfanin shi saboda wani lokaci in sun je asibiti ko wani abu to sai ga mace ta je da damuwan ta wurin likita amma ganin cewa shi namiji ne sai ga kaman ta ji nauyin gaya mishi wasu abubuwa amma in ta samu mace yar uwarta yadda za ta mata bayanin damuwarta da wasu abubuwa daban yake so kin ga karatun yana da amfani sosai a wajen 'ya'ya mata so ya kamata iyaye su gane cewa karatu dai yana da mahimmanci a wurin 'ya mace ko ba komai za ta taimaki kanta za ta taimaki al'ummarta za ta taimaki ma 'yan uwanta gaba daya so ni to ina ma aka samu koma baya tukuna hajiya rabi inda ma har mata suka koma kasan ba da yawa suke sama ba ina ne kike gani aka samu koma baya ina ga taurin karatu ne in dai har akwai ilimi sosai mutum ya san abin da yake to zai fita domin ya ga ya karewa al'ummarsa mutuncinsu su ni dai ana fahimtar haka nake gani to madalla kafin mu bar mu karasa kafin mu karasa tattaunawar mu bari mu ji shakata da wannan waka ta shahararren mawaƙiyar amurka da take jinjina mata beyonce knowles Adila bari mu koma wajen Madina Dauda domin jin karashin tattaunawarsu. Ke kina da ilimi huda, kamar rabi, kamar ni kaina, wace rawa kike ganin mu za mu iya taka wajen fahimtar da mata 'yan uwanmu cewa ga abin da ya kamace su su yi a doron ƙasa saboda a samu wannan daidaiton domin ci gaba. mu yanzu duk muna gidan mazaje mun yi aure mu kanmu iyaye ne banda mu gidajenmu mu kanmu ya kamata mu nuna misali ga sauran mata da yadda zai kwadantar da su su so karatu mm. na ɗaya wasu suna ganin kamar karatun ya mace maybe shine dalilin da yake sa take lalacewa da wasu abubuwa mm. so ya kamata mu nuna musu cewa da tarbiya inda muka sami tarbiya daga gida duk inda muka shiga wannan tarbiyan ba za ta ɓata ba saboda haka ko aiki ko ana ganin mu ko ba a ganin mu tarbiyyar da muka samu a gida idan ta kai mu a duk inda muke ko ana kallon ba a kallon mu wannan tarbiyyar tana nan to wannan mu'amalar mu mu muka nuna mu mu'amalar mu cewa da karatu ba zai canja mana ɗabi'ar mu ta gida ba mm. shi zai kwaɗaitar da sauran mutane da kuma wanda ma ba su fahimci abun ba za su ga cewa ashe karatu abin da suke tsoron ba shine ba bayani da huda ta yi yanzu ya kamata mu mata mu yi kokarin fahimtar da mazajen mu su ma su fahimci haka rabia kike gani mm, haka ne dan in ba su fahimta ba wasu mazan sai sun yadda kafin a ga 'ya'yan makaranta namiji bai yadda ba shine zai ce a cire ta ta samu miji a mata aure so in dai har ya fahimta ya gane cewa ilimin 'ya'ya mata yanzu kin ga gasu nan mata yadda suke ci gaba ki ga mace doctor ki ga mace pilot abubuwa daban-daban so duk wanda yake so ya ci gaba kuma kin ga rayuwar wanda ya karatu da wanda bai karatu ba ba zai taba zama ɗaya ba saboda idan ka yi karatun nan zuciyarka ba za ta mutu ba baki ga kamar mazan za su ga kamar gasa muke yi da su ba eh to in dai sun fahimci abin da rayuwa take ciki yanzu bai kamata a ce sun ga kaman gasa muke da shi ba saboda abu ne na ci gaba ku da me yasa kike ganin maza ke nuna kyashi ga mata da ba su son mata su tashi ni dai ana a ra'ayi sai ina ga dai shi namiji a koyaushe ya fi so ya ga shi ne yake sama shi ne a gaba saboda haka duk abin da zai sa wata mace ta zo ta wuce shi sai ya ga abin ba zai mishi ba su shine yake kawo wannan matsalolin to kenan za mu samu matsala kenan mu kanmu wajen fahimtar da su kenan a samu ci gaban nan da muke faɗa gaskiya za a samu matsala za a samu matsala sai dai idan yau da gobe da irin wannan faɗakarwa da karantarwa su gane cewa da karatun da ake so a yi da kuma ci gaban da ake so ai ba wai saboda ci gaban ita ya mace kaɗai ba ne saboda ci gaban al'umma ce gaba ɗaya so idan ya kai wannan ina gaba za a samu wannan matsala ba eh. kin yadda da abin da huda ta ce na yadda da abin da ta faɗa saboda kin ga mazan wasu lokaci abin da yasa suke gudun macen ta samu abu a hannunta kisan san wata mace in ta samu abu namijin bai isa ya gaya mata abu bai isa ya sai ta raina shi kenan sai ta raina shi to amma kin gan akwai understanding duk abin da kika samu namiji na saman ki ne in baya saman ki me amfanin a zo a ce kina auren shi kina karkashin shi in dai ka isa dan kana da wani abu ne ai sai ka zauna ka ce ba ruwan kama da auren to amma kin ga shi yasa auren yake da muhimmanci kuma dole kai ka ba su girman su ka mutunta su to yawanci tsoron da suke dan saboda da yawa kan an samu damuwa ta nan in mace ta samu abu namiji bai isa ya gaya mata magana ba sai ta ga kaman ita fa yanzu ba ta tashi take yi ba to amma kin ga duk lokacin da aka samu fahimta in kuma akwai ilimi ilimi irin a yi musamman <laughs> ilimi kai a kure shi yawwa aka kure shi to inda ilimin zai taimaka ta wurin fahimtar juna amma in ba haka ba wani ba za ki raba su da kyashi ba wani a yau an mataka ta samu abu in kai baka da shi ai duka naku ne to amma ki san wani sai yana ga kaman ya zo ya ce ai kaza yana ga kaman kaskantar da kai ne to duk abin da yake amma inda ilimin din an fahimci komai da komai duk za a zauna lafiya insha Allah. Za a samu daidaito tsakanin mace da namiji. Addini fa me me zaki ce addini ai wasu kin ga addinin su ya yadda. Mm. a daidaita mace da namiji to kin gan an zo fannin addini dole za a dan samu abin za a samu bambanci sosai saboda mu namu ga abin da ya ce kin san ko ta rabon wurin rabon gadon mu su ana ba su kashi biyu ne mu ana ba mu daya saboda haka daidaito ba zai yiwu ba kenan a wasu bangaren in ya zo ta addini eh ta addini ba zai yiwu amma ta wurin ci gaba kuma za a iya daidaitawa cikin ikon Allah. A daidai lokacin da muka kammala hira da hu da sale da kuma rabi shehu sai na ke cibus da binta bamalli da fa'iza nasir jr inda su ma suka bayyana ra'ayinsu a game da wannan rana. Da farko ga binta shehu bamalli. To a gaskiya ina ganin abu ne wanda zai yiwu. cewa idan aka zo fannin aiki zai iya yiwuwa a samu daidaito tsakanin maza da mata amma a nan gaba kuma in ana so a samu wannan akwai abu guda biyu da ya kamata a yi la'akari da shi abu na farko mu matan muna da rawa da za mu taka domin hakan ya yiwu kuma sa'annan ita ma kamar zan ce ma'aikata ko in ce ƙasa yana iya yiwuwa ko a ce ma'aikatan mai zaman kanta ne ko a ce na gwamnati ne in na gwamnati ne zancen ƙasa kenan in kuma mai zaman kanta ne zancen shugabannin wannan ma'aikata ne to gaske abu na farko da ya kamata a dinga dubawa shine competence a competence kamar in zan fassara shi in ce cancanta za ki ga ya kasance cewa a mukamai ko na gwamnatin ko na ma'aikata masu zaman kansu ana yawan samun son kai ana so a kawo matan a shigo da su amma sai ki ga ya kasance cewa an ji an ɗauko wacce bata cancanta ba cancanta kuwa ba ina nufin saboda jinsinta ko kalanta ko shekarunta ba a cancanta a ilimantance cancantan ta rike wannan ma'aikata ko ofis da ake so a bata ba ta da ilimin shi ba ta da experience din shi ba ta da skill din shi amma sai wani ya kafe ko wata ta kafe ta ce saboda ita yar uwarta ce ko shi eh yar uwarta tunda mata muke magana ita yake so ko ita take so a sa a wannan wajen to wannan babban kalubale ne idan aka zauna aka duba wannan in ana dauko mata da suka cancanta to kin ga za a ci riba na ɗaya riba na biyu kuma mu kanmu matan ya kamata mu zage damtse mu fito alhamdulillahi duniya gaba ɗaya tana canzawa saboda ya kasance ma yanzu kamar mata sun fi maza neman ilimi muna neman ilimi amma ina so mu daɗa dagewa mu daɗa fitowa kwanmu da kwarkwatanmu mu shiga duk inda ilimi aka ce ka je ka neme shi ya halatta a gare ka in kana da halin kana da lafiyan kana da lokacin kana da daman ita mace kenan ina so mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu encouraging 'ya'yanmu mata mu dinka sa su a makarantu muna tallafa musu muna kokari suna ci gaba da ilimin nan suna kaiwa har duk wani mataki da ya kamata a kai to kin ga in har mace ta kai wannan tana da ilimin tana da experience tana da duk abin da ya dace ta cancanta to ban ga abin da zai sa in aka kawo ta aka ɗora ta akan wata ma'aikata ba za ta yi aiki daidai da 'yan uwanta maza ba kuma kamar ni alal misali iyaka inda na yi aiki eto eh za ka dan fuskanci 'yan kalubale can nan amma gaskiya ba wani abin azo a faɗa ba saboda na san aiki na a kan shi nake kuma na san cewa na cancanta a inda aka saka ni saboda haka gaskiya ba na samun wani kalubale na azo a gani amma muddin aka ce an kai ka inda ba aikin ka bane baka san shi ba baka cancanta ba ko kuma ka matsa ka hura wuta ka ce kai can wurin kake so bayan ka san baka da capacity na rike wajen to akwai matsala amma in za mu duba kamar yadda na ce a duba cancanta sa'annan kuma mu ma mu fito mu zaƙi damtse mu yi karatun nan ya kasance muna da abin da ake nema to ina ganin insha Allahu nan gaba duk abin da za a auna tsakanin maza da mata zai kasance based on competence ba I mean based on cancanta ba based on da ni mace bace sai kuma fa'iza nasir jr yar jarida mai zaman kanta amma a alal hakika mata na taka rawan gani sun taka kuma suna kan takawa suna ba da gudunmawansu yadda ya kamata ɗari bisa ɗari mata na nuna bajintarsu suna kuma wato kawo ci gaba yadda ya kamata a kowane fanni na rayuwa a idan aka duba yanzu za a ga cewa mafi akasari mata ne ke rike da dukkan wani ɗawainiya na cikin gidajensu a cikin gida kenan ba a ma yi maganan waje ba sa'an nan kuma idan aka duba a gwamnatance da kuma a siyasance mun ga matan da suka taka rawan gani matan da suka kawo ci gaba a kasashensu kamar a nan najeriya mun ga mace kamar amina muhammad mun ga mace kamar okonjo iwela tsohuwar ah, ministan kudi sa'annan kuma mun ga kama a kasashen waje mun ga angela merkel wata ita ce shugabar kasar germany da ma sauransu so mata na taka rawan gani sosai suna ba da gudumawa yadda ya kamata kina ganin mata maza za su ba su dama yadda ya kamata domin su kawo ci gaba a kasashensu tabbas ina da yakinin cewa za a ga canji idan har a ta ko'ina wato kenan idan har aka ba wa mata dama don su ma su fito a dama da su a kowane fanni na rayuwa duk da dai mata na fuskantar kalubale daban-daban a musamman ma a gurin maza waɗanda suke ganin cewa mata ba su kai waɗanda maza su fito a dama da su ba wasu suna kallon mata a matsayin waɗanda suke da rauni ba za su iya kawo wata sauyi ba a rayuwarsu ko kuma a rayuwa. rayuwar wasu ba ballantana ta kasar ba a gaskiya wannan mummunar fahimta ce ake yi wa mata idan har za a ba wa mata dama ina da tabbacin cewa za su wato canza wannan al'amari a sa'an nan kuma ni a ta bangare na na ga yadda rayuwan ta yi da ni wato irin gwagwarmaya da na sha fama da shi a tsakanin maza a matsayina na 'yan jarida dole ne mu'amala na aiki ya haɗa ni da maza wani lokaci idan na nemi na kawo wata sauyi haka a cikin aikina ko gurin aikina don a samu ci gaba a matsayina na wacce take aiki a wannan kafa saboda ni mace ce a rinka nuna min cewa ni ban kai ba na kasa ni ba zan iya ba ko da matsayi ne na nemi na nema na nuna sha'awa cewa ina bukata don nima in taka nawa rawan ganin sai a ga cewa ni din nan ban kai shi ba so abin yakan bata min rai amma idan na duba yanayi na rayuwa da kuma fahimtar mutane sai na yi musu wato uzuri kowa da tashi fahimta amma ina da tabbacin cewa idan muka ci gaba da ba mu mata dama domin su masu zo su kawo nasu gudumawa domin a tafiyar da amura na ƙasa da rayuwa ga baki ɗaya za a samu ci gaba sosai da ya kamata. Ni Madina Dauda da na tattauna da su nake cewa mu kasance lafiya. To an gaishe da a Madina Dauda to Zara kin ji yau take ranar mata ta duniya kamar karin magana da ake cewa what a man can do a woman can do better to ya kike gani ke me yana ki ra'ayinki akan yadda kalubalen da mata suke samu da kuma rashin ba mata dama kina ganin an ba mata dama ko ba sa samun daman nan e to gaskiya haka ne yanzu akwai dan canji ba kamar da ba mata mm. yanzu suna dan samun damammaki amma yana da kyau dai a ƙara ba mata dama saboda ma a samu wani tunanin ta wani ɓangare daban yadda mata iyaye ne kuma za su kawo ci gaba mai kyau a mm. kowane ɓangaren rayuwa. To ni dai gaskiya a nawa ra'ayin dai kamar yadda aka yi magana dai wannan taken bane shine daidaito don samun ci gaba ta fannin siyasa zan yi magana sai in ga dai har yanzu dai ta fannin siyasa mu dai a kasar mu Najeriya da kuma sauran kasashen sai in ga kamar an ban mu a baya saboda zara har yanzu a ce ba a taba mace gwamna a kasar mu ba sai in ga ya kamata matan su ma dai a basu dama dai ta fannin siyasa din kuma su ma kansu shugaban kasa idan an zo ana raba mukamai sai ki ga abin nan gaba ɗaya minista gaba ɗaya maza ne bai ka dauka daga minista of women affairs ba a dauka kwara ɗaya ko biyu a ƙara ba mata ya kamata a ce da mata su ɗan rike mukamai da yawa domin su ma suna da abubuwa daban-daban su za su iya taimakawa suna da rawar da za su taka kuma da za su iya canja abubuwa daban-daban. to ga ma Julie nan ta fara daga mana hannu zara a madadin wadda ta taimaka mana ta bada umarni Julie Lexus Gresham sai injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na da tiya na gabatar da shirin Zara Aminu Fage ne Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya a yi hutun karshen mako lafiya kuma mata a bikin mata ranar mata ta duniya lafiya ga wannan wakar. <laughs> Kuma za ku